Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 8 ga watan duwamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Maryam da kanin labarai. Ƙasar Koriya ta kudu ta taya Joe Biden na jam'iyyar Democrat murna bisa nasarar da ya samu kan shugaba Donald Trump a zaben shugaban kasar Amurka mai zafi da aka yi. A makon da ya gabata an samu adadin sama da mutum dubu ɗari da suka kamu da COVID-19 kusan a duk rana. Yayin da a ranar Juma'ar da ta gabata aka samu adadi na tarihi na fiye da mutum dubu ɗari da ashirin da takwas da suka kamu da cutar. Daga kausan lafazi shugabannin Afghanistan da na Amurka sun yi Allah wadai da harin bom ɗin da ya faru a Kabul babban birnin Afghanistan a jiya Asabar. wanda ya yi sanadiyar kisan manyan jami'an babban bankin kasar. Kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu wanda zai fi mayar da hankali kan zaben Amurka za ku ji cewa 'yan Najeriya sun bi sauran kasashen duniya wajen bayyana ra'ayoyinsu bayan da kafafen yada labaran Amurka suka yi hasashen cewa tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ne ya lashe zaben shugaban kasar. Sannan za ku ji cewa a wani sabon yunkuri na na magance matsalar tsaro rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya ta gaddamar da taron tuntuka da wayar da kan al'ummomi da ke kan iyakar Najeriya da Kamaru. Za ku ji cewa har yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da nuna damuwa kan yadda aka ɗauki shekaru uku ana kasafta kuɗaɗe don kafa kamfanin sufurin jiragen sama amma kuma ba amo ba labari. Madina mai shanu kuma na tafe da shirin matasa a duniyar gizo. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Koriya ta kudu ta taya Joe Biden na jam'iyyar Democrat murna bisa nasarar da ya samu kan shugaba Donald Trump a zaben shugaban kasar Amurka mai zafi da aka yi. Shugaban na Koriya ta Kudu Moon jae ya rubuta wani ɗan takaitaccen sako ta shafin sada zumuntarsa a yau Lahadi yana bayyana goyon bayansa ga tsohon mataimakin shugaban na Amurka da mataimakiyarsa Sanata Kamala Harris. Haka kuma shugabannin kasashen duniya ciki har da Prime Minister Boris Johnson da shugabar Jamus Angela Merkel sun taya Joe Biden murna a jiya Asabar bayan da sakamakon kuri'u daga jihar Pennsylvania ya yi hasashen Biden ne ya lashe zaben. Amurka muhimmiyar kasar hulɗar mu ce, kuma ina fatan za mu yi aiki tare akan abubuwan da muke ba fifiko. Kama daga batun sauyin yanayi zuwa harkokin kasuwanci da kuma tsaro a cewar Johnson a wata sanarwa da fadarsa ta fedda. Wasu magoya bayan Trump sun bayyana bakin cikinsu akan shugabannin na ƙasashen ƙetare. cikin shugabannin kasashen duniya na farko-farko da suka mai da martani akan hasashen cewa biden ne ya lashe zaben shine prime minister canada justin trudeau a amurka A makon da ya gabata an samu adadin sama da mutum dubu ɗari da suka kamu da COVID-19 kusan a duk rana, yayin da a ranar Juma'ar da ta gabata aka samu adadi na tarihi na fiye da mutum dubu ɗari da ashirin da takwas da suka kamu da cutar. Kwantar da marasa lafiya asibiti ya karu sosai, lamarin da ya tilasta wa asibitoci a tsakiyar yankin yammacin Amurka da kudancin kasar ɗaukar matakan gaggawa don marasa lafiyar da ke tururuwa suna zuwa asibiti. yaduwar cutar na karuwa a duk yankunan amurka yayin da kuma adadin mace-mace da ake samu sanadiyar cutar ta coronavirus ke ci gaba da karuwa an samu mutane sama da miliyan tara da takwas da suka kamu da cutar da kuma mace-mace fiye da dubu biyu da talatin da bakwai a cewar ƙididdigar jami'ar johns hopkins daga kausan lafazi shugabannin afghanistan da na amurka sun yi allah wadai da harin bom ɗin da ya faru a kabul babban birnin afghanistan a jiya asabar wanda ya yi sanadiyar kisan manyan jami'an babban bankin kasar ɗaya daga cikinsu wani sanannen tsohon mai gabatar da shiri a wata tashar talabijin ne 'yan sanda sun ce wani abin fashewa mai magana ɗisi ne ya tashi a wata mota da ke ɗauke da mataimakin shugaban gudanarwa na bankin dab na afghanistan da abokin aikinsa yamas yawash wanda ya yi aiki a tashar talabijin ɗin tola tv mai zaman kanta haka shi ma direban da ya tuka motar ya mutu nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin amma ministan cikin gida na afghanistan ya dora laifin akan wasu 'yan bindiga da ake kira 'yan haƙani da ke da alaƙa da ƙungiyar taliban harin na jiya asabar shine na baya-baya a tarin kashe-kashen manyan jama'ai da kuma kashe-kashen wasu mutane da aka auna da kabul ta fuskanta a 'yan makonnin nan. To madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin ƙasa da sa'o'i 24 bayan da kafafen yada labaran Amurka suka ayyana tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar. Duk da cewa dai shugaban Amurka Donald Trump bai amince da sakamakon zaben ba. 'Yan Najeriya sun bi sahun sauran ƙasashen duniya wajen bayyana ra'ayoyinsu. wakilin murya amurka babangida jibril ya ji ta bakin wasu mazauna birnin Legas a wannan rahoton wasu daga cikin waɗanda na ji ra'ayinsu game da wannan zaɓe sun bayyana fatan alheri da kuma ganin an samu sabon dangantaka na kud da kud tsakanin najeriya da kuma ƙasar amurka musamman ma dai sauran ƙasashen nahiyar afirka to koya masana tattalin arziki ke ganin wannan sabuwar gwamnati da za a kafa a ƙasar amurka da kuma dangantakanta da najeriya tambayar kenan da newa dr dauda muhammad kwantagora wani masanin tattalin arziki da saka jari a najeriya ni a gani na wannan cin zaɓe kamar musaya ne daga a can baya ai wannan jam'iyya ɗin ta democrat ta taɓa yin mulkin ƙasan ba so ɗaya ba ba so biyu ba to kusan a ce cewa shi dangantakar najeriya da amerika yana bin tsarin ah, harkokinsu ne na kasashen waje saboda haka wannan dangantaka din yana nan akwai aminci kuma najeriya tana ɗaya daga cikin manyan kawayen amerika a nan afirka ko a baya wannan ya nuna nan yan ah, kwanakin baya ka gani da aka sace wani ba amurke najeriya ah, ta yi amfani da dama da kuma kawance da ke tsakanin su da amerika ta ba amerikan dama suka shigo najeriya jami'an tsaron suka zo suka kwaci wannan ɗan kasan amerika din to wannan ina ganin dangantakan za ta ci gaba a haka din to sai dai kuma kamar yadda ka sani an dade tuni a ita kasan amerika ta samu man fetur saboda haka ta janye daga sayan man fetur ɗin najeriya yanzu a gaskiya ba ita bace babban kasuwan man fetur na najeriya sai dai ita ma tana ɗaya daga cikin masu sayar da a man fetur kuma din yanzu ita ma amerikan kaga wannan cutar da aka samu na corona nan shi ma ai ya girgiza tattalin arzikinsu saboda haka shi wannan shugaba din zai kokari ne ya ga cewa yayi ya inganta tattalin arzikin kasan kuma ya samar da abubuwa na jin daɗi na inganta rayuwarsu amurkawa kamar yadda suka rika kuka su ma dai sauran 'yan najeriya ba a basu a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su kamar yadda wayannan mazauna birnin lagos suka shaida mani wato wannan cin zaɓe na joe biden ga mu mutanen afirka musamman kamar mu mutanen najeriya muna ganin kamar zai dan canza wa'insu alkaluma na dangantaka tsakanin shi da kasashen afirka musamman kamar irin munan najeriya to allah ya sa shi shugaba na yanzu ya zama mutumin kirki da mutane za su amfane shi kada ka mana bambance bambance muna munna gaskiya na ji daɗi dangane da abin da ya gudana na zaben kasar amurka to gaskiya muna kira ga wannan shugaba na yanzu da ya lura da abin da ya kamata musamman haɗin kan kasashe da bawa sauran ƙananan kasashe masu ƙaramin ƙarfi tallafi da taimaka musu wajen haɓako da tattalin arziki a wurare da dama dai a birnin lagos da kuma sauran sassan najeriya an gudanar da bukukuwa da kuma nuna farin ciki da murna da wannan sakamakon zaɓe shi ma shugaban ƙasa muhammadu buhari dai ya miƙa saƙon fatan alherinsa kamar da sauran shugabanni na kasashen duniya suka bi sahu ba ya jibrin murai amurka daga najeriya to madalla a gaida baban gidan jibrin har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ga maryam dauda dauke da karashen labaran duniya sudan ta rufe wasu iyakokin ƙasarta da ta hada da habasha a cewar suna kafar yada labaran sudan ranar alhamis ɗin da ta gabata ne makaddashin gwamnan jihar kassala kuma babban sakataren gwamnatin kasar fatal rahman al al'amen ya sanar da rafa iyakokin a cewar suna ya ce wani kwamiti zai yanke shawara akan abin da za a yi da farar hular da ke neman mafaka a sudan Wannan matakin na zuwa ne bayan tashin hankalin da ke faruwa a yankin Tigray da ke arewacin Habasha inda gwamnatin tarayyar kasar ta kaddamar da farmakin soja. An yankewa wata 'yar fina-finan kasar Iran da aka tsare tun shekarar 2018 hukuncin zuwa gidan yari saboda aikinta da kuma sukar da take yi wa gwamnatin kasar. Za ta yi zaman gidan kaso tsawon shekaru goma. bayan da ta yi watsi da cin abinci da kuma yunkurin kashe kanta a 'yan watannin nan a matsayin mai da martani game da halin da ta samu kanta a ciki a cewar wata majiya da ke da masaniya kan lamarin a ranar biyu ga watan nan na nuwamba majiyar da ke kusa da iyalin matashiyar yar shekaru 29 mai yin fina-finai mai suna maryam ibrahim vand ta bayyana wa muryar amurka cewa wata kotun ma'aikata ta iran ta sanar da lauyan da ke kare ibrahim van game da hukuncin a ranar ɗaya ga wannan watan majiyar ta ce an yanke wa ibrahim van hukuncin ɗaurin shekaru bakwai saboda ta yi wani fim da ake gani bai dace ba da kuma shekaru biyu saboda zargin ta yada bayanan karya akan dakarun iran da ake kira irgc a takaice sai kuma shekara daya saboda ta zagi shugaban iran hassan rouhani A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A wani sabon yunkuri na magance matsalar tsaro rundunar 'yan sandan jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya ta kaddamar da taron tuntuɓa da wayar da kan al'umma da ke kan iyakan Najeriya da Kamaru. Jihar Adamawa dai na cikin jihohin da ke fama da matsalar tsaro musamman ma masu garkuwa da mutane. wakilin Murya amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana da rahoton matsalar garkuwa da jama'a da kuma fashi da makami musamman a kan iyaka na kwatki matsalolin tsaro da yanzu ma ke neman gagarin kundila a jihar adamawa wanda haka ne ya sa mahukunta daukan matakai da ta kai an gudanar da wani taro kan haka tsaro tsakanin jami'an tsaron kasar kamar da kuma hukunta a najeriya wanda kuma kawo yanzu ma hakoliya ta soma biyan kudin sabulu an dai gudanar da taron nema a karamar hukumar mai da ke kan iyakan najeriya da kasar kamaru inda ma aka tabo bakin zarin magance wannan matsala honorable idi amin ali shine shugaban karamar hukumar ta maiha ya yi karin haske game da manufar wannan taro. Na gani tafiya yawancin criminals in mun kore su a nan kidnappers da munafukai tunda muna bode da kamar sai su sallake ga su ga kanan ba isa ka shiga ba. ga kafa ga su kafan ka ɗaya tsakanin ka da criminal yana kallon ka baka cikin kamar ko kuma koruna kamar ya nan. ganin haka sai na using connection nawa na samu approval gurin gwamnati zai hosting international conference on security gwamnati suka yi approving mini da aka yi approving mini na rubuta takarda officially ma kamar consulate da embassy su direct har president nasu ka san su ba za su shaba min ba president nasu ya approving ba aka yi approving an turo wa deputy da prefect da su prefect na garwa har da na boda muka samu resolution guda biyar wanda muka ɗauka mm. kuma yana mana amfani mm. resolution biyar na in mun kama mutumin su za mu hukunta shiri na Najeriya in sun kama namu su hukunta shiri na kamaron. Mm. Kuma second resolution za mun fita mun gwada joint patrol wanda wannan san ne zai kawo wannan. Mun gwada mun samu mun kama abubuwan da mu faɗa gaba bindigogin da aka kulle ya kai nawa ya rufe mun samu enough amfanin wannan tafiyan. To wai kowace matakai hukumomin tsaro ke ɗauka kan matsalolin tsaro a kan iyaka DSP Suleiman Yaha Anguroje. Shi ne kakakin rundunar 'yan sannan jihar Adamawa ya bayyana irin matakan da rundunar 'yan sannan jihar ke ɗauka. Eh, lallai shi kwamishinan 'yan sanda ya riga ya ɗauki shikin hikimominsa na tabbatar da tsaro a jihar Adamawa a zagayen wurare kamar su kan iyakoki domin hana shiga da fita da abubuwan da ke da muni sannan kuma ya jawo al'umma cikin harkoki na tsaro domin haɗa kai a magance dukkan abin da ya yunkuro domin ya yi mana harkoki na tsaro barazana. To sai dai kuma ga manazarta da kuma masu fashin baki irin su Muhammad Ismail na danganta karuwar rashin ayyukan yi da ma mutuwar zuciya a matsayin wasu dalilan da ke kara ta'azzara matsalar tsaro a Najeriya. Akwai babban matsala yanzu akasarin eh, mutanen Najeriya 'yan Najeriya akasarin su matasa ne. Matasan nan kuma ga sunan suna da karfin jiki suna da lafiya suna kuma da da karfi sannan kuma ba su da kamar mafita a cikin rayuwa ba su da aikin yi wasan su ba su katu ba ga sanan dai da yawa irin wannan matsalolin da dama shine yake sa irin wannan ta'azara na na laifuka koma da menene fatan talaka shine Allah sa a samu tsaro ko a daina jin tsoro Ibrahima Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya a gaida Ibrahim Abdul Aziz A Najeriya ana nuna damuwa kan yadda aka ɗauki shekaru uku ana kasafta kudaden da suka haura naira biliyan goma sha hudu don kafa kamfanin sufurin jirgin sama na ƙasar, amma kuma ba amu ba labari. wakiliyarmu madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana shekaru uku kenan a jere aka ware waɗannan kuɗaɗe da suka kai naira biliyan goma sha hudu da digo ɗaya don gudanar da aikin kamfanin jirgin sama mallakar ƙasa wace a shekara dubu biyu da goma sha tara aka ce 'yan najeriya za ta fara aiki amma har yanzu a yanzu da aka fara aiki akan kasafin kuɗin shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya babu labarin kamfanin wani abu da mai nazari a al'amuran yau da kullum comrade isa tijjani ya nazari a kai yana cewa zancen rashin jiragen sama a najeriya na kasa ba karamin abun kunya ba ne abun alhini ne abun kaico ne domin kasashe da dama da ma muka fara harkar jiragen sama da su irin su pakistan irin su saudi arabia wa'anda ma mun riga su yau din nan idan mutum ya ga abin da suke tafiyarwa a ƙasar su ya isa abun mamaki abun alhini shine cewa duk shekara sai an sa kuɗi a kasafin kuɗin najeriya da sunan jiragen da za a je a kawo wai a yi iya Najeriya kuma a ƙarshe ka ji shiru babu kuɗin babu jiragen. A shekara dubu biyu da goma sha tara aka kasafta naira biliyan takwas da ɗigo biyar haka a shekara dubu biyu da ashirin ma an ware naira biliyan hudu da ɗigo shida a kasafin shekara mai zuwa ma na dubu biyu da ashirin da ɗaya an sake ware naira biliyan ɗaya. Shin wai me ke faruwa ne tambayar kenan da ne wa sanata Hadi Sirika wanda shine ministan kula da ma'aikatar sufurin jiragen sama na Najeriya. an ware kasafin kuɗi an ce an ware kuɗi kaza dan ai kaza kuduri ne wannan sai idan an hidda su an aiwatar da su su ne suka zama abin tambaya tun da ba a ce an hwasa yin wannan kamfanin ba tilas ne tun da mu mutane ne waɗanda muke tsara ayyukan gwamnati wato budget din tilas ne mu tabbatar da akwai wannan kuɗin ko da an zo gaba amfani da su amfani da su wannan shine dalili ko ba a ce an fasa ba in Allah da kamin mu bar mulki sai wannan kamfanin jiragen sama ya tashi ya tsaya da gindin shi kuma har abada in Allah da Rashin cimma burin kafa wannan kamfani dai ya kai ga zama wa Najeriya abin koma dai dariya domin tun bayan durkusar da kamfanin Najeriya Airways a shekara 2060 saboda matsalar cin hanci da rashawa ya zuwa yau ta gaza samar da kamfanin sufurin jiragen sama nata. Captain Bala Jibrin kwararre ne a fannin jiragen sama kuma tsohon ma'aikacin Najeriya Airways. shi rashin national kariya rashin sa babbar asara ce kuma mun ba da shawara tun lokacin da shugaban kasa na amurka na da yake kan mulki yadda farkon hawan shi shugaba muhammadu buhari cewan a yi hanzarta a yi wannan abu tun lokacin muna da karfin daraja a gurin kasashen turai za a iya mana taimakon samun abubuwa da sauki ko da basussuka ne za a ba da jiragen ko da wata yarjejeniya za a shiga tsakanin kamfanin boeing ko kamfanin airbus yadda za a samu jiragen da sauki kuma kan lokaci sai mutum ya mamaki ya aka har yau ba wannan abu ba abin jira a gani shine yadda gwamnati za ta cika wannan alkawali da ta dauka na cewa za a samar da kamfanin jiragen sama mallakar najeriya kafin shekara 2023 Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma gefe guda domin Madina mai shanu za ta gabatar mana da shirin matasa a duniyar gizo. Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka. Sunana Madina Dahiru mai shanu, kuma kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo. shirin da ke tattauna duk wani lamarin da ya shafi duniyar gizo. To ko kun san cewa akwai yadda za ku iya gudanar da tarurruka da ayyuka kai har ma da bukukuwa tare da mutane da dama a lokaci guda ta shafin intanet? Kwarai kuwa kun ji ni da kyau, har da bukukuwa. Abubuwa da dama dai sun tsaya sakamakon cutar COVID-19, amma mutane da yawa sun dogara da wasu hanyoyi ta kafar sadarwa domin gudanar da al'amuransu kamar yadda suka saba. A yau za mu ji irin manhajojin da mutum zai iya sakawa a wayarsa waɗanda za su ba shi damar sadarwa da mutane kai tsaye a wuri guda ta intanet. Za kuma mu ji ƙarin bayani kan yadda za a iya amfani da manhajojin da kuma yanayinsu. Bari mu je ga ƙwararren masani kan harkokin sadarwar zamani Nasir Damiya. wanda ya saba halartar wannan filin namu domin ya yi mana ƙarin haske. na ɗaya wanda mutane suka fi sani yanzu shine zoom zoom application ne ko kuma haja wadda mutum zai iya saka cikin wayan shi wani daga wani wuri shi ma ya saka ta shi a yi video conferencing wannan zoom ya kamata mutane su san cewa ba wai abu ne wanda kawai ba biya ake yi ba duk lokacin da za ka a video conferencing da wani ko da wasu to ba za ka iya ne ya wuce minti 45 ba da ya wuce minti 45 to sai mutum ya biya kuma ba za ka iya yi shi ya wuce mutum 100 ba so ya danganta daga kowane irin services mutum ka so in kai matsayinka na mutum ko kuma kamfani ko kuma gwamnati ya danganta yadda ake caji mutum so na biyu daga cikinsu kuma akwai google hangout single hand out ya daɗe ana amfani da shi a tsakanin mutum da mutum kuma ko shi biya ake in ya kai wani tsawon lokacin da kake amfani da shi za ka biya su na uku shine wanda google suka fitar ganin wannan abubuwan sun samu ɗaukaka sosai sai suka ɗaukaka shi hanga ɗin sai suka kawo abin da ake kira google meet ah, google meet shi kuma yana da abubuwa da dama waɗanda sun wuce na hanga out ne so shi ma ana yin amfani da shi da kamfuna ko kuma gwamnati ah, mutane za su iya ah, abin nan conferencing har ya wuce kusan minti 60 amma da ya wuce haka shi ma za ka biya sa'annan kuma akwai go to meeting go to meeting shi ma yana da amfani sosai amma kusan kudin shi ya fi na sauran da ake yi so shi kuma mutum goma zuwa sama za ka ga har zuwa mutum ɗari da hamsin suna iya mitin da shi shi ma yana da muhimmanci sosai kuma yana da security sannan kuma akwai wanda mutane suka sani na skype skype kusan shi kaɗai ne wanda ya rage da za ka yi amfani da yanar gizo da yanar gizo da manhajar ka kai magana da wani ba tare da an caje ka ba so har yanzu suna da wannan option wanda ko minti ne kai ko me da wanda za ka yi kana video call ko audio call ba za a a ci kuɗi ba sai dai in za ka yi enterprise ko kuma business wan ko kuma wanda za ka haɗa kai amfani da sky ka kira wayan wani to shi wannan ana caji amma duk da haka shi ma bai cika tsada ba don bai wuce kusan dala biyu bisa ga wasu da suke wajen dala goma shida takwas sha biyar kowane da suke caji ga wata ya bambanta akwai kuma 6 ko 6 ko kusan masana sun ce kusan ya fi wanda ya fi kowane zama yana da matakan tsaro so cisco webex yana da muhimmanci sosai hadde ga kamfuna waɗanda suke hada-hada ta kuɗi da sauransu to shi ma ana biya in za a amfani da shi kuma akwai yadda za ka yi amfani da shi firi ba sai ka biya ba duk waɗannan abubuwa na biya da muke magana ana magana hosting in za ka biya kai kamar za ka hosting mutane su kai ake tsammanin ka biya waɗanda za su din ɗinka ba su ake tsammanin su biya ba sannan akwai afiya in afiya in shi ma platform ne mai kyau yana da manhaja sosai da mutum ɗari da hamsin suna iya haɗuwa a sannan big blue button shi ma yana da muhimmanci sosai yana da whiteboard capability da za ka iya haɗa shi da wasu abubuwa da wasu manhajoji ka haɗa su daga ciki so waɗannan su ne a takaice daga ciki sannan kuma mutane suna iya amfani da waɗanda su ma kamar ba ba kuɗi ake caji ba inda kana da kusan ka haɗa wayarka da duniya gizo wato kamar kana da intanet kamar yanzu wanda suke amfani da apple to suna da wanda suka yi amfani da shi su first time call kana da wayan apple wani yana da wayan apple ko kuma yana da laptop ta apple kamar computer shi ta ta tafi da gidanka ce ko kuma da ajiye kamar irin su ah, imac ko kuma macbook air da sauransu su kana iya kai amfani da wannan ah, video conferencing wanda duk wayoyin da suke da apple ko kamfanin da shi apple din yayi to za ka iya amfani da facetime kai waɗannan abubuwan su yana da muhimmanci sosai mutane waɗanda hadde masu sana'o'i ƙanana da kuma malamai da kuma mutane waɗanda suke malamai na addini ne waɗanda suke son su yi amfani da wani abu su yada abubuwan addini ko kuma abubuwa na mutane su yada abubuwa na sana'a su ko kuma kudin ta jama'a ko kuma gwamnati ta amfani da su ta yi magana da jama'a da sauransu wannan yana da kyau mutane su amfani da wannan dama lokacin da ake wannan coronavirus ba sai sun tafi ofis ba ba sai sun bar gida ba da zaran ana da waika ko kuma na'urar kamar kwalwa tana da duniya gizo to za ka iya waya da mutum ka gan shi ya ganka ko ina yake cikin mutum To madalla a gaida Nasir Daniya masani kan harkokin sadarwar zamani. A nan zan dasa aya sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Sunana Madina Dahiru mai shanu a cikin shirin matasa a duniyar gizo. A gaida Madina mai shanu yanzu kuma sai labaran duniya amma a takaice. kudu ta taya Joe Biden na jam'iyyar Democrat murna bisa nasarar da ya samu a kan shugaba Donald Trump a zaben shugaban kasar Amurka mai zafi da aka yi. Shugaban na Koriya ta kudu Moon jae ya rubuta wani ɗan takaitaccen sako ta shafin sada zumuntarsa a yau Lahadi. Yana mai bayyana goyon bayansa ga tsohon mataimakin shugaban. A Amurka, A makon da ya gabata an samu adadin sama da mutum dubu ɗari da suka kamu da COVID-19 kusan a duk rana yayin da a ranar Juma'ar da ta gabata aka samu adadi na tarihi na fiye da mutum dubu ɗari da ashirin da takwas da suka kamu da cutar. Kwantar da marasa lafiya asibiti ya ƙaru sosai. Lamarin da ya tilastawa asibitoci a tsakiyar yankin yammacin Amurka da kudancin ƙasar ɗaukar matakan gaggawa don marasa lafiyar da ke tururuwa suna zuwa asibiti. Daga kausan lafazi shugabannin Afghanistan da na Amurka sun yi Allah wadai da harin bom ɗin da ya faru a Kabul babban birnin Afghanistan a jiya Asabar, wanda ya yi sanadiyar kisan manyan jami'an babban bankin kasar Ɗaya daga cikinsu wani sanannen tsohon mai gabatar da shiri a wata tashar talabijin ne. saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakanin mu da musu mutane to an samu zalunci ko gazawa sai mu zuba musu ido ba zai yiwu ba idan muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi ba, don ake mu ne. Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe shida na safe a wagon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Nijar, za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin yau. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa. Sai Liyo Sahilu wanda ya ba da umarni da ma injiniyoyinmu na yau. Ni Zahara Aminu Fage ke muku fatan alkhairi daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.